Masu kallon tashar NTTV Assalamu alaikum barkam da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya amma da farko ga muhimman kanan su. A cikin labaran namu na yau za ku ci cewa samun bayanan sirri daga jama'a zai taimaka wajen magance matsalar tsaron Najeriya a cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Har yau kuma gwamnatin jihar Katsina ta fidda sabbin tsare-tsare don yakar matsalolin tsaro a inda wata sabuwar kungiyar 'yan ta'adda ta bulla a Najeriya. A bangaren labarin ƙetare kuwa Amurka ta kammala ficewa daga ƙasar Afghanistan bayan shekaru 20. A bangaren labarin wasanni muna ɗauke da rahoton da ke cewa Ronaldo ya kammala komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta Manchester United. To kuma kanin labaran kenan domin sauraron cikakkun su daki-daki suna na Nasiba Adam Idris. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan Najeriya da su taimaka wajen samar da bayanan sirri ga jami'an tsaro saboda a samu damar magance hare-haren 'yan bindiga. Buhari ya bayyana hakan yayin da yake nuna takaicinsa kan kisan Kaftin Abdulkarim Daga daga sanata Bala na Allah a jihar Kaduna. Cikin wata sanarwa da sa Garba Shehu ya fitar ranar Litinin shugaba Buhari a kwatanta tamtuwa Abdul Karim a matsayin mummunan al'amari kuma kalubale da ake fuskanta akan matsalar tsaro. Shugaban kasa Buhari ya kuma ƙara da cewa waɗanda suke taimakawa miyagu da bayanan sirri sun san da cewa suna yin illa ne ga su akan abin da bai taka karya karya ba. Shugaban kasa wanda ya mika sakon ta'aziyar saga iyalan sanata Bala na Allah ya kuma bayyana sa kan waɗanda irin wannan al'amari yake ritsawa. our water so Gwamnatin jihar Katsina ta dakatar da hada-hadar kasuwanci da datse wasu manyan tituna saboda magance matsaloli na tsaro. Wata sanarwa da ka gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya fitar na cewa daga cikin matakan da ya dauka domin shawo kan matsalolin tsaron har da rufe wasu kasuwanni da kuma bin wasu tituna. sanarwa ta ce daga ranar Talata talatin 31 ga watan Agusta a rufe babban titin Jibiya zuwa gurbin Baure da umarta fasinjoji da matafiya su sauya hanya ta funtuwa. Sannan an rufe titin kankara zuwa sheme ga dukkanin ababen hawa na 'yan kasuwa, motocin gida mata kawai ne za su iya ratsa hanyar gwamna ya kuma haramta wa manyan motocin da ke shiga dazuka kwaso itatuwa an kuma dakatar da cinikin dabbobi a ƙananan hukumomin jibiya da batsari da safana da dan musa da kankara da malumfashi da ciranci da mai auda da kafir da faskara da sabuwa da baure da dutsen ma da kuma kaita sannan an haramta cinikin dabbobi tsakanin katsina da sauran jihohin najeriya sanarwa kuma ta ce gwamnan ya hana ɗaukar mutum uku a babur ko keken adaidaita sau da haramta sayar da babur ɗin hannu a kasuwa kasuwar sannan an sanya dokar hana zirga-zirgar babura tsakanin goma na dare zuwa shida na safe a birnin Katsina yayin da shida na dare zuwa shida na safe a baki ɗaya ƙananan hukumomin jihar an hana sayar da man fetur a jarka kuma ba a yadda gidajen mai a ƙananan hukumomin su sayar da man fetur da ya haura na naira dubu biyar ba ga mutum sai dai dokar hana zirga-zirgar ba za ta shafi masu aikin musamman ba irin su ma'aikatan lafiya da tsaro da kuma 'yan jarida. Wata sabuwar ƙungiyar tsigeru da ta kira kanta da Biafran Motherland Warriors ta bulla a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Rotani na cewa wannan sabuwar ƙungiya ta fita IPOP mai mafitar kafa kasar Biafra hatsari yayin da ta kafa tungarta a yankin Mbese. Wani hoton bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna mambobin ƙungiyar na kaddamar da farmaki kan jami'an tsaro a yankin na Mbese. Tuni mazauna yankin suka fara zaman zulumi inda kuma suka mika kukansu ga hukumomin tsaro domin kare su daga ayyukan 'yan ƙungiyar. Kawo yanzu babu cikakken cikakkiyar masaniya kan manufar wannan kungiya amma rahotanni sun ce jami'an tsaro ne kawai suke kaiwa hare-hare. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta kashe wasu mutum biyu da ake zargi masu garkuwa da mutane ne a wani artabu a yankin Itori da ke gundumar Iwe Koro ta jihar. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Ambin Bola Oyeyemi ne shaida manema labarai hakan a ranar Litinin a garin Ota da ke jihar. Oyeyemi ya ce da misalin karfe 7 na safiyar ranar Lahadi ne suka kai wani sumame bayan da rundunar ta samu bayanan sirrin cewar akwai masu garkuwa da mutane da ke boya a dajin da ke bayan kwalejin fasaha ta Otori. Ya ce tuni jami'an fikira da rundunar aka aike su zuwa wajen da ke ake zargin 'yan bindigar na ɓoye sannan suka bankaro su. Kazalika Oyemi ya ce an samu makamai da suka hada da bindigo ƙaƙi harsashai da masu garkuwa suka gudu suka bari. Ya kuma ce an samu wayar hannu guda biyu da kuma manyan jakunkunan hannu guda biyu makare da kuɗaɗe sai kuma takalman sawa. Babban bankin Najeriya wato CBN ya sanar da sunan kamfanin fasahar da zai aiki da shi wato inc a kokarin fara amfani da kuɗin intanet na e-naira. CBN ya zaɓi BIT INC daga cikin manyan kamfanin fasaha da dama da suka fafata wajen ganin sun samu kwangilar aiki tare da bankin domin samar da wannan kuɗi cikin tsaro da tsari mai inganci. A cewar bankin ya fi gamsuwa da kamfanin BIT INC saboda wasu tsare-tsare da gwaje-gwaje da ya aiwatar akan intanet wanda da dama tuni kuɗi da kamfanin ya samar an soma kashe su a ƙasashen gabashin Caribbean. Sanarwar da CBN ya fitar ta kuma shaida cewa CBN ta lissafa wasu daga cikin alfanun kuɗin intanet ɗin da suka haɗa da inganta tsarin kasuwanci tsakanin tsakanin yakoki wadatuwar kuɗaɗe cikin sauƙi da kuma sauƙin kasafi da haraji. To kuma idan muka koma ɓangaren labarinmu na ƙetare rukunin ƙarshe na sojojin Amurka da suka shafe shekaru 20 suna yaƙi ya kammala ficewa daga Afghanistan. Jakadan Washington a Kabul Ross Wilson da kuma kwamandan sojojin Amurka a ƙasan Janar Chris Donahue da cikin jirgin sojoji na ƙarshe da ya bar Kabul ranar Litinin da daddare. Wakiliyar BBC da ke Kabul ta ce duk yinin Litinin shawagin jiragen Amurka kawai ake ji a sararin samaniyar Kabul yayin da suke baiwa tawagar ƙarshe ta sojojin kariya a ƙoƙarin ganin sun bar Kabul. Tuni Taliban ta bayyana cewa ta karɓi ragamar tafiyar da filin jirgin na Kabul. Baya ga sojojinta, Amurka ta ce ta kwashe fararen hula kusan dubu tamanin kuma a yakin da bata taba yin mai tsawon shi ba a tarihi ta rasa sojoji sama da dubu biyu da ɗari hudu. A gefe guda ko ƙungiyar Taliban ta ce yanzu ne Afghanistan ta zama kasa mai cikakken ‘yanci. Ƙungiyar ta yi wannan kalami jin kaɗan bayan kammala ficewar kasan karshe na sojin Amurka da Kabul. Hotunan bidiyo sun nuna mayakan ƙungiyar na harbi a sama domin murna, amma ƙasashen duniya sun buƙaci Taliban ta cika alƙawarin da ta ɗauka na sauya daga tsaurin da aka santa da shi a baya. To kuma a bangaren labarinmu na wasanni Manchester United ta sake ɗaukar ɗan wasan gaban Portugal Cristiano Ronaldo bayan ta kammala ƙulla yarjejeniyar wasu daga Juventus. United ta biya euro miliyan 15 wanda ya daidai da fam miliyan 12.85 da kuma yiwuwar biyan euro miliyan 8 kuɗin zarabe-zaraben kan ɗan wasan mai shekara 36. Ronaldo ya sanya hannu kan kwangilar shekaru biyu a Old Trafford tare da zaɓin tsawaita zamansa da shekara ɗaya. Ronaldo ya zira ƙwallaye 118 a wasanni 292 bi biyu da buga United a zamansa na farko kafin ya tafi Real Madrid a shekara ta 2009. Kocin United Ole Gunnar Solskjaer ya ce baya shakkar cewa Ronaldo zai ci gaba da nuna bajintarsa kuma kwarewarsa za ta karfafa gwiwar matasan 'yan wasan ƙungiyar. To da labarin wasanni kuma ka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci za ku iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu ta shafukan sada zumunta mu da suka hada da Facebook, Twitter da Instagram da kuma YouTube channel ɗinmu dukansu a Tunte TV a madadin kwa da kowa. musamman ma Bashir Musa wanda ya tace mana labarin na yau ni da na karanto Nasiba Adam Idris nake cewa ku ci gaba da jin daɗin ku da kuma kasancewa da tashar 20 TV. labaru da ɗumɗumansu babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity